démocratie dans mon pays. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi uku ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Zara wani farmaki a tsakiyar Isra'ila ya jikkata mutum goma sha ɗaya bayan da shugaban addinin Iran ya sha alwashin mayarwa Isra'ila da martanin ladabtarwa a sanadiyar wani hari a makon da ya gabata. hukumomin lafiyar falastini sun ce wani harin isra'ila na jirage marasa matuki a wani asibiti a arewacin gaza inda ake yi wa yara rigakafin polio ya ritsa da mutum shida a galibin su yara sannan bakin haure da suka zama 'yan ƙasa a amurka za su yi tasiri mai mahimmanci a sakamakon zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar ta 2024 kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu yayin da ake shirye-shiryen gudanar da babban zaben shugaban Amurka a ranar Talata, hankalin al'umma a fadin duniya ya karkata ga zaben. Masu sharhi daga Najeriya na cewa. Ma akwai waɗanda kuma suke kaffa-kaffa da siyasar Amurka suna ganin duk kowane gauta jani kawai sun san watakila in wane ne ice zai dafa 'yan Afirka da ruwan zafi, in wane ne ice kuma zai dafa su da ruwan sanyi. Sannan masu nazarin al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar na ci gaba da nuna mahangarsu game da babban zaben. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafi da shirin dandalin 'yan jarida tare da Sulaiman Mini Barma, inda a yau shirin zai mayar da hankali kan babban zaben na Amurka. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Mutane goma sha ɗaya sun jikata a wani farmakin da aka kai wani gari a tsakiyar Isra'ila yayin da shugaban addinin Iran ya sha alwashin mai da martanin ladabtarwa a sanadiyar wani harin da Isra'ila ta kai a makon da ya gabata. Harin da aka kai da asuba a tira ya kasance daga cikin barin wuta da aka yi daga Lebanon jiya Asabar. na'urorin kare har-haren saman isra'ila sun kakkaɓo da dama cikin jirage marasa matukan yayin da wasu daga cikinsu kuma suka afka wasu wurare inda babu mutane musayar wutar da aka yi tsakanin juma'a da asabar a labanan ya biyo bayan yadda isra'ila ta zafafa har ta akan mayakan hamas a arewacin gaza sannan duniya ta zuba ido ta gani ko iran za ta mai da martani a kan harin isra'ila na ranar 26 ga watan oktoba da ya wuce jami'an filistini sun ce mutum shida sun jikkata galibin su yara a wani farmakin isra'ila na jirage marasa matuka a wani asibiti arewacin gaza inda ake yi wa yara allurar cutar polio sojojin isra'ila sun musa kai wannan harin a ranar asabar aka kai harin a arewacin gaza inda dakarun isra'ila suka yi wa kawanya sannan aka cewa a yankin cikin shekarar da ta gabata isra'ila ta yi ta kai sabbin farmaki cikin 'yan makonnin da suka gabata wanda ya kashe ɗaruruwan mutane sannan ya raba mutane da dama da muhallansu an kasa tantance gaskiya tsakanin bayanan farmakin masu cin karo da juna dakaran isra'ila sun yi ta harin asibitoci tsawon lokacin da aka kwashe ana yakin inda suka ce mayakan hamas suna amfani da su don gudanar da ayyukan kungiyar zargin da jami'an lafiyar palestina suka musa hukumar lafiya ta duniya who da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai bibiyar al'amuran yara da aka fi sani da unicef da suka yi haɗin gwiwa wajen gudanar da gangamin rigakafin na polio sun bayyana damuwa a game da harin rahotannin harin ma sun fita da hankali kasancewar asibiti shakar raduwan ya kasance daga cikin asibitocin da iyaye suke iya kai yaransu don a yi musu rigakafi a cewar su saliya bolan mai magana da yawun unicef to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu shiga babar rahotannin namu. Gabannin gudanar da zaben shugaban Amurka a ranar Talata biyar ga watan nan na Nuwamba. hankalin al'umma daga faɗin duniya ya karkata akan babban zaben hakanan ma masu sharhi da dama daga najeriya suna duba yadda zaben zai kasance hakan kuma bai rasa nasaba da irin tasirin amurka kan kasashen duniya musamman waɗanda ke ƙarƙashin mulkin demokradiyya ga rahoton da wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana kama daga motocin fasinja shagunan kasuwanni zuwa majalisun zaman jama'a da shirye-shiryen siyasa na kafafen labaru batun zaɓen na daga muhimman lamuran da ake tattaunawa tsohon jakadan najeriya a trinidad da tobago wasan jika ardo ya duba yadda jama'a ke zayyana 'yan takarar biyu kamala harris ta democrats da donald trump na republicans gaskiyar magana kamala harris tana nuna cewa duk wani ba amerika yana da yanci yana da haƙƙi kuma za ta lura da shi ko da bai zaɓe ta ba donald trump kuma Eh, harkan tattalin arziki yana rike da shi ƙoƙari yake yi daga waje wannan faɗace-faɗacen ɗinnan inda ake kashe kuɗi da ya datse wannan ɗinnan wannan kuma ita eh, kamala harris nuna goyon baya ga isra'ila da sauran eh, kamar ukraine da sauransu inda ake kashe kuɗin nan ita kuma tana ganin hakan ne zai sa amerika ta yi ƙarfi a duniya wannan shine bambanci Shi ko masanin harkokin siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya duba muradun tattalin arziki ne da salon rayuwa a kan zaben na Amurka ga kasashen Afirka. Muna kallon zaben Amurka zai zo mana ɗaya daga cikin wannan makomar. Ko ya kawo mana 'yan Republican za su zo su damu da mai arziki za su ɗauka duk da Donald Trump yana son a harkar arzikin ba don saboda muna da wata martaba a idan sabatin da ya taba faɗa cewa afirka gaba ɗaya babu wani abu da yake gani mai amfani a wurinsa to amma in har ya gani ɗin zai zo ko ina ne ya bincika ko kuma in 'yan democrat suka samu galaba kamala harris musamman mace ce kuma ta yadda da al'adu irin na ɗabgaka fifiko na mata da kuma yadda da harkar fifiko na auren jinsi da sauransu to za su fara zuwa su shiga lamarinmu a kan wannan bukatu nasu to amma kuma da me kuma muna kallon cewa babu tabbas a kan cewa waye zai iya zama duk da waɗannan bayanan masanin harkokin siyasa na jami'ar bayero ta kano dr sa'idu ahmad dukawa ya ce kusan duk 'yan takarar a manyan muradu na da aƙida iri ɗaya in ban da bambancin yanayin aiwatarwa kamar irin su debate da ake yi wato muhawara tsakanin 'yan takarkaru za ka ga da zaɓuɓɓuka sun zo a wasu ƙasashen ana ta ƙoƙari a haɗa muhawara kamar irin su amfani da media wani lokacin yaren ma da shugabannin amurka suke amfani da shi wajen kamfen wasu a afirka suna kwaikwayo amma akwai waɗanda kuma suke kaffa kaffa da siyasar amurka suna ganin duk kowane gauta jani inda a siyasar amurka ne kawai sun san watakila in wane ne ice zai dafa 'yan afirka da ruwan zafi in wane ne ice kuma zai dafa su da ruwan sanyi amanna da cewa murɗiyar a ringizon ƙuri'u ba ta tsarin zaben amurka kamar yadda ake zargi a zaben najeriya abun fata jagoran dimokuraɗiyya ya zama zaɓin jama'a nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida nasiru adamu el hikaya kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye za a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa facebook twitter da kuma instagram ga ci gaban labaran duniya. Kaso ɗaya cikin goma na Amurka wanda suka cancanci kada ƙuri'a a zaben 2024 bakin haure ne da suka zama 'yan ƙasa. Kowane tasiri suke da shi a zaben na bana? Batun bakin haure ya kasance batu mai mahimmanci a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2024. inda kaso 28 na amurkawa suka bayyana shi a matsayin babbar matsalar da ta addabi kasar duk da haka wannan damuwar da ake daɗa nunawa na zuwa ne a wani lokaci da alƙaluman wannan rukunin al'umma su ma suka cancanci kaɗa ƙuri'a a shekarar 2022 bakin haure da ke zama a amurka sun kai miliyan 46 wanda ya kasance kaso 14 cikin 100 na jumlar al'ummar amurka alkaluma mafi girma tun bayan 1920 cibiyar bincike ta pew ta yi kiyasin cewa akalla mutane miliyan 23 da suka cancanci kada kuri'a bakin haure ne da suka zama 'yan ƙasa alkaluman da suka kai su ga zama kaso ɗaya cikin goma na amurkawa da suka cancanci kada kuri'a a ƙasar baya ga batun haɓakan alkaluman bakin hauren alkaluma sun nuna yawan bakin haure da suke neman damar zama 'yan ƙasa samun ƙarin bakin haure da suke nema zaman 'yan ƙasa sakamakon wani shirin da gwamnatin Biden ya kirkiro don sauƙaƙa tsarin zama ɗan ƙasa. An kammala taron ƙasashen duniya mafi girma a kan kare halittu jiya Asabar wanda ya gudana a columbia ba tare da cimma matsaya akan yadda za a tattara kuɗaɗen da ake bukata don cimma wannan manufa ba. yayin da ta cimma wasu nasarori taron kasashen mambobin kungiyar na goma sha shida wato cop 16 a takaice shugaban kungiyar taron kasashen majalisar ɗinkin duniyar akan halittu susana muhammad ya dakatar da taron yayin da ake ci gaba da tattaunawar da aka yi da ya zarta wa'adin da aka keɓe da sa'o'i goma sha hudu sannan wakilai suka fara watsewa don gudun rasa jirgin su watsewar da aka yi ya sa taron ya watse ba tare da an cimma matsaya ba sai dai kuma mai magana da yawun cbd covid ainsworth ya faɗa wa afp cewa za su ci gaba da tattaunawar nan gaba don taɓo wasu batutuwan da ya kamata su tattauna a kansu za mu ci gaba da aiki domin matsalar tana da girma kuma ba zai yiwu mu dakata ba abinda muhammad ya faɗa wa afp kenan bayan tabbatar da kammala taron na mambobin kasashen kungiyar kan raya halattu da aka yi a kali nauyin da ya rataya a wuyan taron kungiyar mai mambobi 23 mafi girma irinsa da aka taɓa yi shine yin bincike da kuma ƙara ƙaimi wajen cimma manufofi 23 da ƙungiyar ta ɗora aniyar cimmawa a ƙasar Kanada shekaru biyu da suka gabata don daƙile yadda ɗan adam yake farautar waɗannan halittu kafin shekarar 2030. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. masu nazarin al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar suna ci gaba da nuna mahangarsu game da babban zaben na Amurka. mai nazari manman sani adamu ya ce gaskiya in ka duba zaben ya taho da wa'ansu ababe wa'anda suka kara rubuta wutar zaben na in ka duba kusan so biyu ana yunkurin kashe shi dan takarar republican cewa da donald trump to sannan in ka tsaya ka duba donald trump abin da ya shahi kamar 'yan siyasa na amerika manya-manyan 'yan siyasa da kuma manya-manyan mutane ma'aikata da sauran manya-manyan kamfanoni haka na kasashen waje ma'ana kamar kamar kamfanoni na ong wanda suke da alaƙa da kamfanuka na duniya kamar ba su son shi saboda mutum ne wanda in ka tsaya ka dibi siyasa ta kamar siyasa ce ke yi wadda ta america da ba wato duk abin da zai yi kamar ya zamanto america ce a gaba gare shi kwa to su kuma in ka diba yan takarar democrat yan takara ne wanda su kuma suna son kamar mallakar duniya kamar zamanto america tana da karfin fada a shi a duniya ya zamanto tana ba da taimako ka abin shahi kiwon lahiya ka abin da shahi waɗansu abubuwan da ke faruwa a cikin duniya to sabanin su yan republican ko in ce sabanin shi dan takarar republican wanda shi yana ganin cewa kuɗin america na america na sannan kuma duk wani abu wanda za a yi kamar adibi interi american adibi manufa america ka a ce a sa abubuwa na su kasashe kamar misali in ka diba haɗin gwiwa na otan na kasashen da suka haɗu suka yi neto kuma haɗin gwiwa na kasashe kuma na turai kamar lefe occidental duka dai in ka tsaya ka kula shi bai damu da wannan ba bangare ɗaya kuma sai abin da shahi bakin haure da kuma 'yan amerika wanda azzam ko in ce baki wanda suka zo sun zamna sun daɗe ba san kuma su ba suna da ƴaƴa wanda suna da nationality american amma kuma su ga su kuma ba amerikawa ba shi ma wani abu ne wanda zai yi tasiri cikin zaben to a gaskiya abu ne mawuyaci yanzu a iya hakikance wanda yake iya cin zaben saboda kamar ana yin sondage abin da suke cewa sondage na baya bayan nan wani lokaci ka kamala haris ta dan shiga gaban shi da kadan wani lokaci shi shiga gabanta da kaɗan. amma a gaskiya dai in ka tsaya ka kula su kasashen duniya da kuma duka wa'ansu ma'aikata lokacin ne na duniya wadda suke so ta samu ita ce wannan kamal haris to shi kuma donald trump yana da kamar suciyar na talakawa da yan kishin kasa mu ga yan kishin kasa amma ni in kabar ne kamar gano tunani ba wai ina son shi ba amma ni gano tunani sai in ce maka donald trump yana iya ya ci zaɓe saboda yana da siyasa wadda yake jayo ra'ayin mutane zai faɗi wani abu wanda mutane ke so dan ya saba ma wa'yansu wa'anda kamar baki ne kuma kamala haris kamar mai sassaucin ra'ayi ce wadda ke so kamar a haɗe gaba ɗaya a yi wa'insu abubuwa a tare a mance da wa'insu bambance bambance amma shi kuma yana ganin kawai ƙasa ce kawai a manufar tashi. Madalla Mamman Sani Adamu nan mai nazari kan al'amuran yau da kullum. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin 'yan jarida. tsangwama ko cin mutum ba shi sauyin ɗan jarida ɗan uwa Masu sauraro barkanmu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida da ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa. A wannan karan shirin zai karkata ne ka cokan kan babban zaben Amurka na ranar biyar ga watan Nuwamban 2024. Rawar da kafafen labaran kasar ke takawa da irin tasirin da suke da shi kan wannan zaɓe. Shin ya 'yan jarida ke kallon abin muna tare da jaharu mamman mawallafin jaridar independent police da amma musa dan jarida a rediyo amfani zandar sunana sulaimu muni barma shin jafaru yaya kai kake kallon irin rawar da kafafen labaran amurka ke takawa a wannan lokaci da ake shirin gudanar da babban zaben kasar. Manyan gidan jaridodi na Amurka suna gudunmuwa ganin waye ma talakan Amurka kai in zaɓe ya zo kowane gidan jarida yake yin kirari da sanarwa ya ce to mu ganin manufar ɗan takarawa ne to za mu kama mushi a irin abubuwan da muka ga ya ce zai ma ƙasa tun da ya shahi mu ma ci demokaradiyya da ci incin 'yancin ɗan adam da ci gaban ƙasa to wannan gamin sai muka ga kama a cikin gudunmuwar da suke badawa gidan jarida da washington post wanda ya ce to wannan gamin shi baya dafa ma kowa ba ruwan shi da 'yan takarar wannan biyu ne ya kama musu zai zuba ido kawai ya bar talaka ya zaɓa da kanshi to wannan abu ne wanda ba a saba ganin shi ba a amurka na ganin irin gudunmuwar da 'yan jarida suke kawowa musamman manyan gidan jarida wanda kamar su wannan washington post da aka sani shi mafi yawa daman dan takara na, na wanda ake ce ma 'yan gurguzu kama democrat su suke kama ma to sai wannan gamin suka ya hito shugaban gidan ya ce eh, bai su kama ma kowa kuma wanda ya kawo kucece kuce wanda ma'aikatan gidan jaridan nashi ma suka yi tir da allah wadai da wannan eh, sanarwa da ya yi to wannan abu ne wanda ba a saba ganin shi ba a tahiyar eh, zaɓuɓɓukan amurka a jimille ana iya cewa 'yan jarida a amurka <clears throat> wato suna da muhimmanci a tsakiyar hada-hada eh, zaɓe da aka sani a amurka wanda ya zama al'ada irin gudunmuwar da suke kawowa ta waye ma 'yan ƙasa eh, kanunsu a kan manuwar ɗan takara da kuma irin abubuwa da ɗan takara ya ce zai kuma suna waye ma talaka kai a kan irin illar Eh, eh, manufa ta wane ko ta wane Shin amma kai ma ka yarda cewa kafafen labaran na Amurka na taka rawar a zo a gani a babban zaben kasar? Ina gani ai ita kanta demokarasiyya ta Amurka tun farko ma idan ka diba kafofin yada labarai da kuma musamman jaridu da 'yan fafutuka fararen kula suna daga cikin bangarori guda biyu wanda suka karfafa a Amurka kuma har zuwa yanzu suna ci gaba da taka rawa sosai. a tafiyar siyasar amurka to sai dai idan kana bibiyar abubuwan akwai muhawara mai zafi da aka yi kuma da har ta kai jeff bezos mamallakin jaridar washington post ya fito da kanshi ya yi bayani cewa da daga yanzu ba zai kara kawo goyon baya ko gudunmuwa ga wani dan takara ba sabanin irin yadda aka saba a duk lokacin da ake zaben shugaban kasa zaka gani yawancin jaridu na kasa amurka musamman ka dauka uh, washington post ko new york times zaka gani yawancin su suna gwada karara dan takarar da suke goyon baya kuma a wannan karo su kansu 'yan jarida ne suka fito suka ce ba za su kawo goyon baya ba ga ɗaya daga cikin waɗannan 'yan takara saboda hakan na kassara tasirin da suke da shi wajen al'umma amurka baki ɗaya kenan wannan yana nuna maka irin yadda cewa kafafen yada labarai a ƙasar amurka a kullum suna taka rawa muhimmiya wadda takan yi tasiri wajen nuna wanda zai iya lashe zaɓe na shugabancin kasa da ake amurka to sai dai abin da ya kamata ka diba kuma shine a wannan shekara yanayin zaben yadda ya zo ne ya sa yan jaridar yawancin su in ka diba rawar da suka taka shine kawai na isar da sako amma goyon baya ga wannan kowace kowa ya dan ja baya sabanin shekarun da aka sani can ba malam jaharu wani irin tasiri kake ganin ah, ita gudunmuwa ko kuma rawar da kafafen labaran amurka ke takawa a harkokin zaben shin yana taimakawa 'yan takara um, ko kuma su talakawa su fahimci lalle ga ɗan takarar da ya fi cancanta su zaɓe shi ko kuwa a. Eh, wato shi ne na gaya maka al'ada ce a ƙasar Amurka nan kamar fiye da shekara arba'in. Wanda gidan jaridodi a duk lokacin da zaɓe tashi suna da gudunmuwa da suke kawowa shine ta su hito dai karar dai su ce to mu ga sanarwar mu za mu kama ma ɗan jarida kaza kuma su ba da hujjar me yasa suka kama mishi akasari ba wani nasar rai bane kamar irin namu na nan shi talakan amurka mutum ne wanda ya san idan aka tashi kullum da sahe zaka ga cikin abubuwan da eh, talaka yake ɗauka shine idan yana ɗaukar karin shi da wani ɗan shan kofin shi ko shayin shi to zaka ga akwai jarida ya san me ƙasa ta kwana ya karanci me ake ciki kan nan a lokacin nan ne zai shiga hada-hadar shi ta ta safiya kenan kaga ana iya cewa lalle gidan jaridodi a can suna da muhimmanci ba karami ba suna da muhimmanci wajen waye ma mutane kai hal a yau a amurka suna shuraren 'yan jarida su kuma abubuwan da za ka lura da a cikin 'yan zaɓe ne za ka ga an ce maka wani babban ɗan jarida in ya hito ya yi magana za ka ji ana cewa wane ɗan siyasa kaza a ya yi bugo saboda babban ɗan jarida na gida ɗan jarida kaza ya ce ya goya mai baya har ya kai in ɗan jarida ya ce ya yarda da ɗan takarawa ne za ka ji ana ta yaɗawa shi kan shi wanda aka goya ma bayan ya ka ji yana alfahari da wannan ɗin na samu goyon bayan ɗan jaridawa ne. Eh, malam kana ganin akwai tasirin da ita gudunmuwar eh, kafafen labarai ke yi eh, ayyukan da suke yi da kuma faɗakarwar da suke yi ta canzawa masu kada ƙuri'a alƙibla. Suleiman a da eh, sun yi tasiri amma a wannan karo dai a wannan zaɓe na Amurka ina ga sosai ma tasirin nasu bashi da wani ƙarfi wanda ni ina ga wannan ne ma yasa ita wannan jarida ta Washington Post misali suka ce kwata-kwata ba za su goya wa 'yan eh, takarar democrat baya ba da a can baya ita suka saba goyawa baya tun bayan wannan alloba ta covid-19 akwai mutane da dama musamman a ƙasa amurka da ma sauran ƙasashe na yamma wanda suka dawo daga rake manya-manyan gidan jaridu kuma irin yadda takarar ta zo a wannan karan da irin canje-canje da aka samu ina gani tasirin da gidajen jaridu ba zai kasance ba irin wanda aka sani can baya sosai za a ga bambanci watakila ma za ka gani cewa wannan zaɓe kamar yadda ake faɗi har yanzu yan takarar biyu su kasance kan kankan wadda ko da ma an samu bambanci tsakanin yan takarar zaka gani bambancin bai taka kara ya karya ba saboda su 'yan jam'iyyar ta democrat 'yan takarar da suka da wato kamala harris kaga ita ma allah ne da ya ce kawai ita za ta tsaya domin ba ita suka yi nufa ba kuma shi kanshi donald trump eh, yanda ya ɗauko farfaganda da cewa zai iya kayar da shugaban ƙasa Joe Biden ya sa abubuwa sun canza a lokaci guda da kuma wannan zai sa mutane duk wani lissafi sai an sake shi sai dai mu jira mu gani kuma yadda za ta kaya. To a ƙarshe Malam Amma Musa da kai da Jahar Mamman wani irin darasi za iya cewa a kafafen labarai namu na nahiyar afirka za su iya koya daga takwarorinsu na amurka idan har lalle akwai darussan da za a koya din wato fitarwa ka goya ma wani dan takara karara baya a cikin lokacin da ake zaɓe abu ne mai haɗarin gaske duk da cewa wato inci ne na demokarasiya kuma bukata ta ba da dama na cewa gidan jarida ya fito goya baya ga ɗan takarar da yake gani yana da kyakkyawan manufa ta ci gaba da tattalin arziki da sauransu to amma kuma wannan yana da hadari domin abin da aka so kuma ga ɗan jarida shine cewa da duk lokacin da kake bada labarai ga gabatar da daidaito kar da ka nuna bangaranci ga wani bangare na 'yan takara ko wani bangare na cikin mutane da suke a cikin wani rikici misali kenan wannan yana sa kai ɗan jarida ka kare mutuncinka ka kare ka kuma ka kare aikinka kenan wannan shine babban darasi da za mu iya dauka a cikin wannan zabe kuma mu gane cewa da ko da ma za ka ce a kullum ka goya ma wani ɗan takara baya akwai lokacin da zai zo da ko kana so ko baka so ba za ka iya goya mishi baya ba saboda idan kai haka nan kin watakila kai daga nan ka barasu da darajar aikin ka har abada yanzu ku dan kadiba turai ko goyon bayan dan takarar za su yi kamar amurka program din shi ne ake daukowa a aji sai a ce misalin irin wannan abubuwan muhimmancin su a aƙidar mu gidan jarida kaza dama mu muna gwagwarmaya wajen ganin mun kawo gudunmuwa wajen haɓaka demokaradiyya wajen kare ƙasanmu wajen eh, kare hakkin ɗan adam to wannan dan takara ya kumshi wannan abubuwan da muke fama da su mu daman gidan jaridan mu wanda muke saka ido da su ya kwashe su ya ce zai yi su to musamman wannan abubuwan da ya dauka ce zai yi to mu ma za mu kama mushi a tahi kaga kenan ba wani shi ba ne ya burge mu ba wani eh, eh, eh, mai gidan jarida dan garin su bane ko abokin shi ne ko wan shi ne ko shi ke tallafa mushi yana bashi kuɗi a'a abin da ya ce program din shi ne ya sa gidan jarida zai ga mu daman gidan jarida mu a aƙida shi abin da ake cima linyi editorial ya zo daidai ga irin wannan abubuwan da ya sa gaba to za mu kama mishi kaga mu a nan kasashenmu na afirka ba shi bane ake kenan in akwai abin da za mu yi koyi shi ne wannan kuma su idan ka ɗauka in kana goyon baya ɗan takara cikin mulkin shi abin da ya faɗi a kamfe ya ce zai yi ba shi bane yake yi to za ka ga wa'annan wanda suka kama mishi sun hito sun nemi su taka mishi birki su mishi tanataswa ga abin da kace za ka yi kuma mu ma dan shi muka kama maka to kaga abin da babu a nan kasashen mu jama'a nan za mu dakatar da shirin dandalin 'yan jarida a yau sai a tarbi wasu abokan aiki a makon gobe don jin wani sabon shirin yanzu a madadin bakinmu shahar mamman da amma musa ni sule muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku sai wani jikon. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To zara a takaice. Mutane goma sha ɗaya sun jikata a wani farmakin da aka kai wani gari a tsakiyar Isra'ila yayin da shugaban addinin Iran ya sha alwashin mai da martanin ladabtarwa a sanadiyar wani harin da Isra'ila ta kai a makon da ya gabata. Harin da aka kai da asuba a tira ya kasance daga cikin ɓarin wuta da aka yi daga Lebanon jiya Asabar. jami'an filistini sun ce mutum shida sun jikkata galibin su yara a wani farmakin isra'ila na jirage marasa matuka a wani asibiti arewacin gaza inda ake yi wa yara allurar cutar polio sojojin isra'ila sun musa kai wannan harin kaso ɗaya cikin goma na amurka wanda suka cancanci kada ƙuri'a a zaben 2024 bakin haure ne da suka zama 'yan ƙasa kowane tasiri suke da shi a zaben na bana Batun bakin haure ya kasance batu mai mahimmanci a zaben shugaban kasar Amurka na 2024 inda kaso 28 na Amurkawa suka bayyana shi a matsayin babbar matsalar da ta'addabi kasar. Duk da haka wannan damuwar da ake daɗa nunawa na zuwa ne a wani lokaci da alƙalman wannan rukunin al'umma su ma suka cancanci kaɗa ƙuri'a. An kammala taron ƙasashen duniya mafi girma akan kan kare halittu jiya Asabar wanda ya gudana a columbia. ba tare da cimma matsaya akan yadda za a tattara kudaden da ake bukata don cimma wannan manufa ba yayin da ta cimma wasu nasarori taron kasashen mambobin kungiyar na goma sha shida wato cop 16 a takaice jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Aisha Ma'azu da ta ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni Yona wa mainan dudu da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.